قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم kace da su ya kai wannan manzo Allah ne zai haɗa tsakaninmu da ku alkiyama sannan kuma ya hukunci na adalci a tsakaninmu ya bayyana mai gaskiya da mabarnaci don shi ne mai hukunci da adalci kuma masanin abin da yake hukunci da shi